بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه على يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يموت صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun shaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai muryoyin masu sauraro To sai kuma shirin na Isra'ila a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗume su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu mayakan hofi a kasar yemen sun sha alwashin ci gaba da kai hare-hare kan harci kasar isra'ila a gaza kuma sojojin harbi kasar isra'ila sun kutsa cikin asibitin ashifa da sunan neman mayakan hamas sannan za ku ji cewa a gaza an bizne mutane 179 da suka mutu a asibitin ashifa sanadiyar katse wudan lantarki a asibitin yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar houthi wacce take iko da kasar yemen ya bayyana cewa mayakansa za su ci gaba da kaiwa hamshi kasar isra'ila hare-hare sannan daga ciki za ta cilla makamai kan jiragen ruwan haramci kasar isra'ila a tekun red sea kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban kungiyar abdulmalik badaruddin houthi yana fadar haka a wani jawabin da ya yi a allunan bidiyo da kuma wasu kafafen yada labarai na bangaren masu gwagwarmaya a jiya talata said badaruddin houthi ya kara da cewa za su sanya ido a kan jiragen ruwan hamshiksar isra'ila da suke wucewa a tekun red sea musamman a mashigar ruwa ta babul mandab don lalata su kafin haka dai mayakan kungiyar wacce kuma take iko da kasar yemen ta cilla makamai masu linzami masu cin dogon zango kan birnin elat na bakin tekun akaba a harci kasar isra'ila wasu da dama sun kai ga bararsu a yayin da jiragen yakin amurka waɗanda suke cikin tekun red sea suka kakkaɓo wasu daga cikinsu har ila yau wasu majiyoyin sun bayyana cewa gwamnatin saudiyya. ita ma ta kakkaɓa wasu daga cikin makaman sojojin hamjikasar isra'ila sun kutsa cikin asibitin ashifa da ke zirin gaza inda ɗaruruwan falastinawa suka fake don neman tudun na tsira kafin haka dai marasa lafiya a sashen kula na musamman na asibitin duk sun mutu a jiya talata saboda katsewar wutar lantarki sojojin yahudawan sun bayyana cewa kungiyar hamas ta gina ramuka a ƙarƙashin asibitin daga inda take fita ta lalata tankunan yakin su tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ne dai aka fara yakin tufanul aksa inda mayakan hamas suka farwa matsugunan yahudawa da ke gewayen zirin gaza suka kashe sannan suka kama wasu yahudawan suka shiga da su karkashin kasa a zirin na gaza asibitin ashifa dai yana daga cikin manya-manyan asibitoci a zirin gaza amma saboda katsewar wutar lantarki da kuma ruwa asibitin ya daina aiki ya zuwa yanzu dai falasɗinawa kimanin dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar ne suka yi shahada kimanin dubu takwas daga cikinsu mata da yara ne har ila yau ƙungiyar hamas tana garkuwa da ɗaruruwan yahudawa a ƙarƙashin zirin gaza don musayarsu da dubban falasɗinawa da suke tsare a hannun gwamnatin mamayar. bayanan da suke fitowa daga gaza na cewa an bizne gawakin majinyata kimani 179 da suka mutu a babban asibitin gaza na ashifa sakamakon katsewar wutar lantarki da ta sanya muhimman kayakin asibitin suka daina aiki daraktan asibitin ya ce mutane 179 ne daga cikin hadda jarirai da marasa lafiya wa'anda suka mutu a kula na marasa lafiya an bizne su a cikin kabari guda a harabar asibitin ya ce an tilasta mana a rufe su a kabari ɗaya in ji daraktan asibitin ashifa muhammad abu salmiya ya ce akwai jarirai bakwai da marasa lafiya 29 wa'anda ke ɗakin marasa lafiya masu tsananin buƙatar kulawa a yayin da sojojin hamjikar isra'ila ke ci gaba da kutsawa da nufin karbe iko da gaza an tilasta wa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da ke arewacin zirin gaza daina aiki ko dai saboda ruwan bama da ake yi a kansu ko kuma dai makamashi ya kare masu a cewar jami'in asibitin su ma asibitocin da ke kudancin gaza suna fuskantar wannan matsalar ƙungiyar bayar da agaji ta falastinawa wato palestinian red crescent society ta ce janareta tilo da ke samar da wutar lantarki a asibitin al'amal a khan yunus da ke kudancin gaza ya daina aiki ranar litinin da ta gabata abinda ke barazana ga rayuwar majinyata da dama hukumar lafiya ta duniya who ta ce hamji kasar isra'ila ta kai hare-hare har ɗari a kan cibiyoyin kiwon lafiya a gaza tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata a lokacin da ta kaddamar da hare-hare a gaza bayan hamas ta kai mata harin bazata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar brazil lula de silva ya bayyana cewa haramta kasar isra'ila tana matsayin kasa mai aikata laifi na yaƙi a zirin gaza shugaban ya kara da cewa yara kawai suke kashewa ba sojoji ba ne in ji shugaban ƙasar ta brazil a yayin da yake tarbar wasu 'yan ƙasarsa da aka kwaso daga gaza a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza sama da falasinawa biyar ne wa'anda suka hada hadda yara 4,630 da mata 3,030 ne suka yi shahada yayin da wasu 29,000 suka ji rauni a hare-haren da kasar isra'ila ta fara kaiwa tun ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata kamfanin kera makamai na kasar rasha rosoboron export ya sanya hannu kan kwangiloli na sama da dala amurka biliyan hudu da rabi da kasashen afirka a bana in ji su gaban kamfanin alexander mikhayev yayin wani baje kolin jiragen sama a birnin dubai ya ce a cikin shekara ta 2023 an sanya hannu kan takardun kwangiloli tare da kasashen afirka na fiye da dala amurka biliyan hudu da rabi kuma ya ce muna shirin sanya hannu kan sabbin kwangiloli kafin ƙarshen wannan shekarar in ji alexander mikhayev kamar yadda kamfanin dinacin labaran rasha interfax ta ruwaito ya kuma ƙara da cewa fiye da kashi 30 cikin 100 na kayayyakin da kamfanin rosoboron export ke samarwa a wannan shekarar za su tafi ƙasashen afirka kuma ana ci gaba da tuntubar juna kan sabbin kwangiloli masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu sai a ga zama domin a saurari shirin isra'ila a yau Isra'ila a yau.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 tsakiya shine kan yankin zirin gaza na falastinu da yadda ake ci gaba da samun shahidai da suka hada da mata da kananan yara da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin mamayen yahudawan sahayoniya suna ci gaba da aiwatar da kisan gilla a yankin zirin gaza a rana ta 39 a jere inda suka tsananta kai hare-haren wuce gona da iri kan asibitoci ta hanyar yin lugudan bama-bamai kansu da jefa bama-bamai kan taron 'yan gudun hijira lamarin da ya zame ayyukan kisan kiyashi da laifukan kurmushi al'umma daga kan doron kasa tare da karuwar neman yin kutse zuwa cikin yankin zirin gaza ta hanyar kasa ta bangarori da dama amma 'yan maya sun hana ta hanyar ci gaba da juriya rahotanni sun bayyana cewa a safiyar jiya talata falasinawa goma ne suka yi shahada yayin da wasu 26 suka samu raunuka sakamakon wasu hare-haren bama-bamai da jiragen saman yakin gwamnatin mamaya suka kai kan wasu gidaje biyu na iyalan al'aga da abu gimeza da suke yankin garin hom yunus a shiyar gabashin gaza yayin da wasu falasinawa shida suka yi shahada wasu da dama kuma suka samu raunuka a cikin daren litinin wayewar garin talata sakamakon har-haren wuce gona da iri da jiragen saman yakin gwamnatin yahudawan sahayoniya suka kai kan wani gida da ke tsakiyar garin jabaliya a shiyar arewacin zirin gaza wata majiya mai tushe ta falasinawa ta cibiyar yada labaran falasinu ta bayyana cewa falasinawa shida ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata sakamakon har haren da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan wani gida na iyalan al-sawarka da ke kusa da makarantar al-faharu a tsakiyar garin jabaliya majiyar ta kara da cewa an kai shahidai da waɗanda suka jikkata zuwa asibitin indonesia da ke garin baitulahiya a shiyar arewacin zirin gaza majiyoyin cikin gidan Falasɗinu sun tabbatar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai har-hare a sassa daban-daban na birnin gaza rana ta hudu a jere ciki har da kan gidajen fararen hula da kuma waɗanda suka fice daga gidajensu domin neman mafaka a daidai lokacin da ma'aikatun kai daukin gaggawa da motocin daukan marasa lafiya ba za su iya isa wuraren da ake kai har-haren ba don haka gawakin shahidai da waɗanda suka jikkata suke ci gaba da kasancewa a wuraren da aka kai musu har-haren yayin da aka samu wasu daga cikin waɗanda suka samu raunuka suka rarrafa zuwa asibitin baptist da kuma asibitin jordan a halin da ake ciki kuma 'yan gwagwarmayar falasinawa suna ci gaba da juriya da jajircewa wajen tunkarar sojojin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya da suke son kutsawa cikin yankuna da dama na birnin gaza da kuma yankunan arewacinsa inda ake jin kararrakin tashe-tashen bama-bamai da musayar wuta tsakanin bangarorin biyu a halin da ake ciki kuma hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta bayyana cewa dukkan mutanen gaza na daga cikin nau'ukan da ke fama da rashin abinci babban daraktan kungiyar udoguyu ya ce a cikin wata sanarwa a shafin yanar gizon kungiyar kungiyar ta yi la'akari da cewa lokacin fararen hula a gaza na fama da rashin abinci tun a ranar bakwai ga watan oktoba sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da kai har haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu arba'in da wasu dubai da suka jikkata a matsayin ɗaukar fansa kan fararen hulan Falasinawa. a bangare guda kuma masanin harkar soji da dabarun yaƙi manjo general faiz adduwairi ya ce yaƙi ta ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take son ƙaddamarwa kan yankin zirin gaza ya shiga wani mataki na yaƙi mai wahala yana mai jaddada cewa wannan yaƙi zai janyo hasarori masu yawa musamman a ɓangaren yahudawan sahayuniya saboda babu wata hanyar yin kutse ciki har da hanyar tura motocin yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tunanin za su iya jura makaman 'yan gwagwarmaya saboda ana ci gaba da tarwatsa su gami da halaka sojojin da suke ciki sa da kafar watsa labaran kasashen larabawa alduwairi ya bayyana cewa sojojin gwamnatin mamayar yahudawan sahiyoniya suna yin kutse cikin wasu yankunan falasinawa amma suna ficewa ba tare da san ransu ba sakamakon barin wuta da suke fuskanta inda ya buga misali da kutsen da suka yi har zuwa kusa da cibiyar dakarun falasinawa na izuddin alkassam da bai wuce kilo guda da asibitin ashifa ba wanda hakan ke nufin sun yi kutse har tsakiyar birnin gaza amma alatila suka janye sakamakon tsananin barin wuta da lugudan bama-bamai da suke fuskanta masanin ya jaddada cewa a wannan yakin sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun shiga yankin yammacin birnin gaza sabanin yadda suka saba shiga daga yankin gabas suna tsammanin hakan zai fi sauƙi gare su amma 'yan gwagwarmayan falasinawa suka fitattake su addu'airi ya kara da cewa kafin fara yin kutsen sojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta kasa kan yankin zirin gaza sun yi lugudan wuta kan yankunan da suke son yin kutse da hanyar su ta sama musamman da manyan makamai masu linzami to sai dai a cewar addu'airi sojojin mamayan sun yi mamakin turjiya daga dakarun izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya ya kara da cewa akwai buƙatar a bambance kutsan motocin yakin sojojin haramtacce ƙasar isra'ila cikin yankunan falasɗinawa da kuma ikon da suke da shi na mame yankunan da kuma cewa babu wata nasara da aka samu na iko da yankunan saboda gumurzu da faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu kuma a sanarwar bangaren sojin izuddin alkasa ya fitar da tabbatar da tarwatsa motoci da tankokin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu yawa a yankunan da suke kusa da asibitin ashifa tal alhawa bait hanun bait lahiya da sauransu dangane da fitattun makamai da 'yan gwagwarmayan falasinawa a yankin zirin gaza suke amfani da su ƙwararren sojan ya yi nuni da cewa 'yan gwagwarmayan falasinawa baya ga bamabamai da suke bisinewa kan hanyoyin shigewar tawagar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma ƙara da wasu nau'o'in sabbin bama na zamani da suka ƙirƙira waɗanda suke harbawa ta sama kuma suna saurin tarwatsa motocin yaƙi da tankokin soji kamar yadda suke amfani da dabarar kaddamar da farmaki a kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar amfani da ramuka da suke tonawa tare da gudanar da zirga-zirgansu ta waɗannan hanyoyi kamar yadda 'yan gwagwarmayar suke amfani da na'urar harba makamai waɗanda suke ɗauka tare da waɗanda motocin soji suke jigilarsu kuma sun samar da makamai masu linzami waɗanda ake sarrafa su daga nesa da na'urar ta da bama na zamani da suka tanada domin yaƙi dangane da matakin da sojojin mamero gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na kame fararen hulan falasinawa tare da ajiye motocin yakin su a gaban makarantu da asibitoci adduwairi ya ce sojojin yahudawan sahayuniya suna amfani da fararen hula ne a matsayin garkuwa domin takaita fuskantar farmaki daga 'yan gwagwarmayan falasinawa masanin harkan sojin ya kara da cewa gwamnatin haramtacce kasar isra'ila tana samun kariya daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya saboda a tsakanin mambobin kwamitin akwai kasashe uku da suke goya mata baya ido rufe wato abin nufi amurka birtaniya da faransa sannan ya kuma siffanta sojojin haramtacce kasar isra'ila da cewa su ne masu ɗauke da mafi munin ɗabi'a a tsakanin sojojin kasashen duniya kuma abubuwan da suke faruwa a zirin gaza ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin soji tun daga lokacin alexander the great haka zalika masanin harkar soji da dabarun yakin manjo general faiz duwairi ya ce kashi saba'in cikin ɗari na jimilar dakarun izzuddin alkasam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suna da cikakken shiri ko wani babban shirin fuskantar sojojin mamera haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani shirin kutsen da suke sanyi a yankuna da dama na zirin gaza ciki har da shira arewacin yankin da suka fara gwadawa Adduwairi ya jaddada cewa dakarun sojin Izzuddin Al-Qassam da sauran kungiyoyin gwagwarmayan Falasɗinawa a yankin zirin Gaza har yanzu suna ci gaba da ƙarfafa haɗin kai a tsakaninsu tare da gudanar da ayyukansu cikin matakan ban mamaki bayan shafe tsawon kwanaki goma sha biyar da ƙoƙarin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na yin kutse ta hanyar ƙasa a yakin da suka ƙaddamar kan yankin zirin Gaza duk kuwa da zafin barna da suke fuskanta daga yahudawan sahiyoniya da killace yankin na zirin gaza yana mai jaddada cewa tsayin dakar da 'yan gwagwarmayan falasinawa da jajircewarsu yana da kyau don haka ya rinjayar da ra'ayin cewa sojojin gwamnatin mamaya ba za su iya yin galaba kan kawar da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa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 sashen hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada su jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar faransa ya yi na ganin cewa an tsedar da wuta a birnin gaza tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da al'ummar falasdinu to ni a gani na gaskiya idan ana so wannan rikici a karshe sai an dawo saman wannan kudiri wanda majalisar ɗinkin duniya ta shata wanda ke tabbatar da cewa kasar falasdinu kasa ce kasar isra'ila kasa ce muddin ba a haka ba kasashe na turawa duk wata magana da za su fitowa suna nuna ma duniya to ba abin da ke cikin ta illa siyasa kuma al'ummar falasɗinu da ake tuke cewa wai kasar isra'ila idan ma wai ana so a tsayar da wuta sai an sako mata mutanen ta to ita al'umma mutane nawa ta kama na falasɗinawa nawa ta kama ba yau ba tun shekara saba'in da suka gabata kasar isra'ila wannan shekaru sun tone da shigowa yankunan falasɗinawa duniya tana gani majalisar ɗinkin duniya tana gani gani ba wani tsawatar da da ake ma yahudawa suna gani ake shigowa yankunan su ake kama su ana rushe musu gidaje ana rushe musu masallatayya da haccoci ma ba a bari ba kenan idan suna so wannan rikici idan ba siyasa cikin shi sai an dawo saman wannan kudiri da majalisar inci duniya ta shata kasar rasha ta kara ta doshi na cewa ba abin da zai kawo wannan rikici karshen shi a shata kasar falastinu a shata kasar isra'ila assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana Ahmad Ilyasu Yakuba da ta jihar Bauchi a tarihin Najeriya to kamar da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu. Hakika muna tar da Allah wadai akan har-har da sojojin Isra'ila suke kaiwa Falastinawa a yankin tsirin Gaza. Ya kamata manyan kasashen duniya irin su Amerika da sauran manyan kasashe da ke goya wa Isra'ila baya su taka wa Isra'ila burki game da irin wannan kisan kiyashi da take yi wa Falastinawa da kananan yara a yankin zirin Gaza. Muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci da mamaya da isra'ila da ƙasar amurka ke yi wa falastinawa a yankin zirin gaza na gode rediyo boh jamhuriyar musulunci iran ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Ni magana ya kowa ya ciki ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na kara jinjinawa a 'yan kasuwar kasar mu ta niger da suke kokari ala kulli halin take shige da fice wajen shigo mana da abincin da za mu ci a yau har a rayuwar ta yau kullum. Ya kamata kara jinjina musu da haka muke roƙon su su duba girman Allah da manzansa su duba halin da al'ummar kasar mu ta niger suke ciki na tsadar rayuwa da rashin kuɗaɗe a hannu su rage mana farashin kayayyakin abinci kayayyakin masarufi da al'umma suke amfani da su a rayuwar yau da kullum da haka muke fata allah sa wani kira namu ya kai ga kunnuwan da suka dace allah ya sa a yi amfani da su kuma muna fata allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci allah ka muna zaman lafiya a cikin kasashen mu gabaki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Musulunci Radio Iran mai albarka muna tare da Usman Mamman wanda aka sanya Usman bulan daga nan birnin agadas ni na akan magana ne ta israel ko ita israel kina a nan doron duniyan nan babu kasar za ta iya taka mata birki kai kasashen duniya ku hankali ku diba ku ga irin ta'asar da wata kasa ke yi ta kashe yaro ta kashe babba ta kashe tsoho ta kashe tsohuwa babu wani suka bari da gidajen mutane su kashe kasashen duniya yi tsoron allah wallahi duniyan nan ba nan zamu zama ba kasan barka mu tashi lahiya sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kasar to a yau ra'ayina zai tafi ne akan gargadin da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ko OMS a karkashin jagorancin darakatan ta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ta yi na yi wa durkushewar asibitoci a zirin Gaza biyo bayan munanan har-haren da haramtacciyar kasar Isra'ila ke kaiwa a wannan yanki na Palestine da fatan dai kasashen Larabawa da na musulmai a duk inda kuke a doron duniyar nan ba za ku bari wannan mummunan hasashe da mugun fata na WHO ya tabbata ba daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gaggauta kawo ma al'ummar falastin ɗauki akan wannan mamaya da haramtacce ƙasar Isra'ila ke yi musu. Ina fatan za ku tashi layiya BOH Hausa ni ne Sanusi da Magaram Nijar. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka yana so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da tallafi da 'yan kasuwa suke ba gwamnatin ta mulkin soja ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya mun ga kokarin da 'yan kasuwa suka yi musamman ma na jihar da magaram gaskiya sun yi abin a zo a gani. To muna kira da 'yan kasuwa na jihar da magaram da ma na Nijar ga baki daya da su dubo halin da talakawa suke ciki akan tsadar kayayyaki musamman ma kayayyakin masarufi da su sassauta ma talakawa tunda ganin yadda abubuwa komi ya tashin gwauran zabi kenan ya kamata a ce 'yan kasuwa sun duba duba talakawa ta rage musu farashin kayayyaki na gode ku tashi lafiya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan Radio Tehran, radio mai albarka. Muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Mai muku magana alkasun Baba Lima Ahad daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar, shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Yau tsokacin da nake son in yi bisa likita babban likitan mu ce ta jihar Agadas. A gaskiya muna da matsala bangaren haure, tunda wanda Adda addakwai yi retret kuma ba a kawo wani ba. Kenan muna kira ga jagorori da hukumomi wanda kiwon lafiya ta shafa har da minista gaba ɗaya ma na kiwon lafiya saboda su babban gari ne bai kamata a ce babu likita na bangaren haure ba sai mutum ya zo daga ciro daga ingel daga adar na kuma din nan za a yi magani sai mutum ya kwana uku ko hudu ma likita babu shi wanda addakwai ya yi retirta yana dan kakkama musu akwai mace ma wadda take kama kenan ya kamata a ce an kawo specialist wanda yake za ya zama dindindin saboda babban gari ne agadas muna kira ga hukumomi na gargajiya da na bariki su ɗauki mataki mataki kwara bisa wannan matsala ta likitan haure a jihar Agadas. Mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar, shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan marayi dan guri kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi ni ma zan ba da ra'ayi na dangane da wannan haduwa da aka yi da shugaban Cote da shugaban Najeriya wanda Prime Minister Kim ya yi amma mutane kasumance ba nan gizo ke saka ba in dai game da ecowas ne akwai wahala shi bola tinubu ya yanke hukunci ko kuma ce akwai mambobi ga kasashen horon shi da sauransu ni matsayi na dan kasa ina fatan allah ya warware wanga lamari inda duk dan kasa komi na shi zai koma amma a ra'ayina dan saduwar su can akwai wahala tun da mambobi ne sai an yi taro sai ga horon ga ina ne amma fatan mu allah ya warware abin cikin sauki albarka alkur'ani da muke karantawa na gode magana ma Malam Kabiru daga nan marayi dan gudu kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hausa na Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bushari ta daga garin Anijar. Yau ina kira ga yan kungiyar Aware ko kuma yan kungiyar tawayan kafa kasar Azawat a kasar Mali. San da cewar wannan yanki na Azawat ko kuma kirarin da suke na cewa za su ware su bugaje Abzunawa. Eh dama dole kasa idan aka ce a ta zama kasa dole an samu bambancin kabila kan bambancin fata. Kinan su haɗa kansu sanda da cewar kasar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 ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكسة دعاء a cikin wannan shiri na zamantakewa shirin zamantakewa a kowane lokaci kamar yadda muke nanatawa shiri ne da ke ƙoƙari wajen ganin cewa ya ɗora mu a kan tafarki mai nagarta wajen iya samun hali na zamantakewa da sauran al'umma ba tare da an samu tsaiko ba ba tare da an taka haƙoƙin juna ba sannan kuma a kasance masu girmama juna ta yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yarda da irin zamantakewar da ɗan adam ya yi a duniyar nan tare da sauran ababen halitta ubangiji fa a kowane lokaci yana mana matashiya ne dangane da irin zamantakewa ma a wannan duniya idan muka duba a wata aya ma na cikin watakila na jin kamar cikin suratul furqan ne Allah subhanahu ta'ala cewa ke cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun Allah subhanahu ta'ala tsaiko ne yake mana nusarwa ce wani abu ne da yake ƙoƙarin ɗora mu akan tafarki na zamantakewa mai muhimmanci kamar yadda muka gani a shirinmu da ya gabata muka ɗauko wasu abubuwa a cikin surat lukman da allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan ma darasi ne mai muhimmanci na zamantakewa sai ya ɗora a kan harshen wato ɗaya daga cikin bayinsa shi lukmanul hakim ya zama na yawa ɗan ƙaramin ɗansa yake masa wasiya amma magana ce ta iyake a'ani wasma'i ya jara wato wani abu ne na shiryar da mu al'umma ɗin duk da cewa ya ɗora shi ne akan ɗansa yake wasiya ɗin amma mu ne hakikatan ma'anar to wannan ma haka ne ubangiji wa ta'ala in yana nusar da bayi yana kuma ɗora su akan tafarki to yana so ne ya game su da rahamarsa subhanahu wa ta'ala to shi sa ka gani gashi abin da yake nuna mana a nan وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون haka kuma Allah yake cewa muka sanya shashinku suka zama fitina ga shashi shin za ku yi haƙuri wannan fitina ɗin ba komai Allah yake nufi ba illa jarabawa haka malaman tafsiri suka ce kwatankwacin irin abin da Allah subhanahu ta'ala yake so zamantakewa mu ta zama zamantace zamantakewa ce mai cike da haƙuri da juna shi yasa yake tambaya a tasbirun shin ku za ku yi haƙuri kuwa ku ababen halitta na wanda ni na samar da ku na kuma sanya ku suka zama fitina ga shashi wato jarabawa ga shashi yaya za mu kasance jarabawa ga shashinmu ai wannan abu ne masu nan ne. jarabawa ga sashi yanzu duk abin da ɗan adam yake ciki a wannan rayuwa ta duniya idan yana neman samun sa'ada to yana aiwatar da wasu ayyuka nasa yana cikin aiwatar da wannan ayyuka nasa ka ɗauka ba ruwansa da kowa shi ya ma lazimta wa kansa ne kurin ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da sauran al'umma amma a duk inda yake kana cikin tafiya kan hanya ma wani zai zo ya ainihin sanya maka kura a cikin kayanka ko ya feso maka wani abu ko kuma ya zo ya taka maka kafa kai kuma ma ya zage ka ma to wannan menene jarabawa ce kai sai ka duba gani mene wannan ya feso min kura mene wannan ya watso min ruwa a jikina mene wannan ya zo ya taka min kafa misali ba kai ko kuma ma ka ce menene ne wannan ya zo ya zage ni to kaga duk sai ka gana ni fa ba ruwana da kowa ba na shiga harkan kowa amma duk da haka sai da wannan ya biyo nan ya shigo nan ya kutso nan ya zo ya min abu kaza to Allah ta'ala irin wannan ne yake cewa ja'anna azakum li ba'adin fitna irin wannan ne Allah yake cewa jarabawa muka sanya shashin ku da sashin ku to kaga wannan jarabawa ce gare ka kai wanda aka yi wa wannan shi yasa Allah yake cewa atasbiru shin za ku jure za ku yi hakuri domin in kana so ka samu ladan Allah subhanahu ta'ala in aka yi maka irin wannan to ka yi kokari ka ga ci wannan jarabawa dai ana yi maka wani abu wanda ka san ba kai ne ka jawo laifin ba ba kai ne ka tsururuci abun ba ba kai ne ka yi wani abu wanda aka zo aka yi maka ramuwar gayya ba a'a kai kayi abin kirki kuma ma ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komai amma wani ya zo ya shiga cikin huruminka wani ya zo ya cutar da kai wani ya zo ya zage ka wani ya zo ya yi dukkan abin da zai yi na mozanta ka to abin da Allah yake nema cikin irin zamantakewar da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so mu kasance a cikinta sai yake cewa a tasbirun shin za ku yi hakuri to kenan zamantakewa in dai ta Allah da annabi ce in dai zamantakewa ce wadda take managarciyar zamantakewa wadda a cikinta akwai neman yarda Allah subhanahu wata'ala to ɗamfare take da haƙuri in kuwa kace za ka yi wannan zamantakewa a wannan duniya a cikin irin wannan rayuwa ɗin amma ba ka da haƙuri to zamantakewarka za ta zama gurɓatacciyar zamantakewa sannan a kowane lokaci a cikin irin wannan zamantakewar tamu ta yau da gobe mu dinga wa kawo kan mu cewa muna cikin jarabawa ne ita kanta rayuwar ma gaba ɗayanta ai jarabawa ce zuwan mu duniya ai mun faɗa a wasu shirye mu na baya cewa hatta kai ɗan adam da Allah ya turo ka ya halitto ka aka kawo ka cikin wannan duniya to ka fa zo jarabawa ka zo yi ba abin da ya kawo ka illa jarabawa to ashe kenan in ka ga mutum da an masa kaza ya kufula ya tumbatso ya yi wanda ya fi wanda aka yi masa ko da za ka yi daidai gwargwado ma a cikin wata zamantakewar da allah subhanahu ta'ala nan ma yake nusar da mu 'yan adam ai ya nuna mana cewa idan ma kana so ka yi ramuwar gayya ne to ka rama kwatankwacin abin da aka yi maka kar ka yi ƙari a kai balle ma yanzu mutane in kai musu wani abu ba sa wannan a tasbirun din ba a aiki da ita sai ya ce to ni kuma tun da ya mun kaza ni kuma sai na yi wata abin da sai ya zo ya yi nadamun abin da ya mun kuma sai na ninninka abin da ya mun to kaga wannan shi ma ya saba zamantakewar Allah da annabi zamantakewar Allah da annabi abubuwa biyu ne ko dai in an maka wani abu wannan abin ka tabbatar hurmanka aka shiga ko dai ka yi haƙuri wanda wannan shine allah ta'ala yake nusar da mu a wannan aya da muka faro da ita wanda eh, allah ta'ala yake cewa waje alna ba'adakum li ba'adin fitna a tasbirun mun yi bayanin cewa allah cewa ya haka ne muka sanya shashinku da shashinku suka kasance menene muka sanya fitnatan wannan suka zama jarabawa ga waɗancan waɗancan suka zama jarabawa ga waɗannan menene jarabawa shine wannan zai yi wa abun da zai cutar da wancan ko kuma zai ji baya so abin da wannan ya masa shi ma wancan zai wa wannan abun da baya so kuma ya cutar da shi kuma ya zalunce shi to wannan ita ce jarabawa ɗin to sai allah ya ce a tasbiru? shin wannan jarabawan da allah ne ya sanya ta za ku yi haƙuri ko ba za ku yi ba to wasu ma ko da yake dai bahasi ne mai zurfi ga kuma lokaci yana kuratowa wasu ma sun ce ja'alna nan wani irin ja'al ne ja'al ne takwini ko kuma ta tashri'i shin dole ne sai dan adam ya samu kansa a cikin yanayin zamantakewar duniyar nan sai ya shiga irin wannan jarabawar in an ce dole ne fitra ce ta dan adam haka aka samar da 'yan adam dole dole ko sun ki ko sun so sai sun kasance cikin irin wannan jarabawar to wannan waje alna din nan ja'al ne sanyawar sanyawa ce takwini wato wani abu ne wanda yake ja'alun takwini shine Allah haka ya halicce ka haka ya halicci mutane haka ya ɗora su akan wannan tafarki din shi da kansa ya ɗora su akan cewa jarabawa ne wannan jarabawa ne ga wancan wancan ma jarabawa ce ga wannan misali miji da mata ma su kansu jaraba ne ga junansu ɗa da iyayensa zama jarabawa ne ƴaƴaye jarabawa ne ga iyaye iyaye ma jarabawa ne ga yayaye to wayannan akwai bayanai dangane da wannan jarabawa ɗin to saboda lokaci bari mu tsaya nan amma insha Allahu a shirinmu na gaba za mu daga daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa to sai gyara zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne a kan yadda al'ummar afirka suka na go bayan su kuma suke ci gaba dangane da falasɗinu da falasɗinawa da suke fuskantar kisan kiyashi daga haramtaccen ƙasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. kirkirar haramtacciyar kasar isra'ila da aka yi a shekara ta 1948 an yi shi ne ta hanyar tsoratarwa da kashe da korar falasinawa da gidajensu da garuruwansu da tilastawa miliyoyin sun hijira zuwa waje bugu da ƙari an yi amfani da farfaganda mai ƙarfin gaske a kansu ta hanyar bayyana waɗanda suka zalunce su wato 'yan sahiyoniya a matsayin raunana da duniya ta yi musu ɗaurin gwarmai ana zaluntar su kuma an yi musu kishan kiyashi a nahiyar turai shine suka samu inda za su zauna a palestino kuma duk a ƙarƙashin wannan farfagandar aka rika watsawa a turai da amurka wancan lokacin an bayyana cewa wai babu mutane a palestino sai wasu 'yan tsirarun larabawan ƙauye da suke kiwon raƙuma a cikin sahara kamar naƙab amma mafi yawancin ƙasar babu kowa a kai wannan ƙasa mai faɗi tana da buƙatar mutane da suke rayuwa a warwatsa a duniya da su ne yahudawa domin su kafa ƙasa a kanta da irin wannan farfagandar aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu da kuma tilastawa falasinawa yin hijira bayan an kashe na kashewa kuma wannan irin salon na yakin kwakwalwa na haramtacciyar kasar isra'ila din ta so ta yi amfani da shi a can kasashen turai musamman a wannan lokacin tun daga ranar bakwai ga watan oktoba sun rika watsawa cewa abinda hamas ta yi daidai yake da ayyukan da isis wato da'ish da kuma alka'ida suke yi na filla kan mutane musamman ƙananan yara da mata har ta kai ga shugaban ƙasar amurka ya hau ya zauna akan kan ƙaryar da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya ƙirƙira inda bayyana cewa ya ga fim ɗin da aka nuna hamas tana fille kan ƙananan yara da mata sai dai bayan da matsin lamba yawa a kan shugaban na amurka da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila fadar mulki ta amurka white house ta fito ta ce shugaban na amurka bai ga wannan fim ɗin ba da kuma akwai shi da tuni sun yatsa wa duniya yanzu duniya ta sauya babu wani bangare guda ɗaya da yake da cikakken iko na sarrafa dukkanin kafafen watsa labaru tabbas a cikin ƙasashen turai manyan kafafen watsa labaru suna da girman tasiri amma ɓullar wasu hanyoyi na sadarwa a wannan lokacin sun rage da kuma rusa girman tasirin irin waɗannan manyan cibiyoyin da kafafen watsa labaru. mutane suna da hanyoyi nasu na isar da saƙonni daga wata nahiya zuwa wata nahiya ba tare da sun dogara da jin labarun kafin watsa labarun hukuma ko kuma na manyan kamfanoni suke faɗa ba farmakin guguwar a ƙasa ya ƙwace wannan makamin na farfaganda na 'yan sahayuniya duniya ta farka daga dogon baccin da ake yi akan batun Falasɗinu. ta fahimci girman zaluncin da falasɗinawa suke rayuwa a cikinsa na shekaru kusan 75 ko fiye da haka bugu da ƙari wannan guguwar ta nuna wa larabawa masu sanyin alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila gwamnatoci kenan cewa a shi lallai isra'ilan da take tsorata su suke ganin kwarjininta ashe ashe ba kuma ya bace sai gidan gizo-gizo kamar yadda jagoran kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya taba bayyana ta al'ummar palestino duk da kisan kiyashin da ake yi musu ba su mi kauya ga 'yan sahayoniya ba kuma al'ummar duniya masu 'yanci hatta cikin kasashen da gwamnatocinsu suke goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila sun fito kan tituna suna nuna goyon bayan su ga haƙƙin falasɗinawa na rayuwa da ƙwato haƙoƙinsu sannan kuma da yantar da haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ake bayyanawa a baya a matsayin wacce aka zalunce ta ko kuma ita kaɗai ce demokuraɗiyya a cikin wannan nahiyar ta yammacin asiya ƙasashen da ba su demokuraɗiyya suke son su rusa ta yanzu al'ummar duniya musamman a kasashen turai din da afirka sun fahimci cewa haramtacciyar kasar isra'ila zaluma ce zalunci kuma irin wanda duniya ta ɗema bata ga irinsa ba al'ummar afirka suna cikin waɗanda suka shige gaba-gaba wajen nuna goyon su ga falasɗinawa ƙasashe kamar najeriya afirka ta kudu morocco tunisia masar libya duk an yi gangami da jerin gwano na nuna gobayen al'ummar palestino kasashen larabawa sun rika yin gogoriyo gwamnatocinsu kenan wajen kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila daga ciki ya hadda kasashen afirka kamar su sudan da morocco gabanin farmakin guguwar a ƙasa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da hankali a kan nahiyar afirka domin kutsawa a cikinta ta samu gindin zama da kuma mantar da al'ummar wadannan nahiyar batun falasɗinu musamman yadda kasashen larabawa kamar su bahrain haɗaɗɗe daular larabawa morocco suka kulla alaƙa da 'yan sahayoniya ɗin dama dai a cikin nahiyar ta afirka da akwai wasu ƙasashe da suke da alaƙa mai ƙarfi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar su uganda kenya da habasha amma kuma al'ummansu da suke bin labaran abubuwan da suke faruwa a falasɗinu na zalunci ba su bi sahun gwamnatocinsu ba fitowar da al'ummar nahiyar afirka suka yi kan tituna suna nuna goyon baya ga falasɗinawa da ake zalunca ya sake mayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila baya a ta na yin kutse da samun gindin zama a cikin nahiyar afirka batun falasɗinu na 'yantattun mutane ne a duniya ba bayi da waɗanda ake murguɗa wa tunani ba ta hanyar farfaganda ko kuma waɗanda ba su samu cikakken bayani yadda al'amura suka samu asali ba da yadda aka suka iso inda suke a yanzu a maroko mutane sadaka bayar da taken al'umma tana son 'yanto da falasino an rika da bayar da take irin wannan a cikin sauran kasashen laraba irin su masar da tunisia da libya wannan abin da ya faru ya kawar da tsammanin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi na tsawon lokacin cewa tunda dai ta iya kulla alaka da shugabannin laraba to babu wanda zai taka mata birki a akan take haƙƙoƙin falasɗinawa da take yin yarjejeniyar abraham da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da waɗannan gwamnatocin na larabawa ya sa Netanyahu da sauran manyan 'yan sahiyoniya zama cikin nishaɗi da annashawa. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da takaitaccen lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma can da rana idan allah ya mu da za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen na daban da kuma labarin duniya da ɗumi su kafa mu karkare baki dami bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يوتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز